mtn booster mai ban al'ajabi akan kwabo goma kacal duk dakika. Star 404 hash don shiga tsari na sati-sati ko star 409 hash don shiga tsari na wata-wata. MTN, everywhere you go.